gabatar da cikakken tarihi na mara sannan za a ɗan wuce a garin mara ke gabatar da alaita ya zo a ƙarshe zai a gabatar da tambayi suna mamara to masha Allah alhamdulillah

master ɗin da ya biyu na farko a kan Kur'ani da tafsiri sannan Palestinian Declaration. A takaice wannan shi ne daga cikin tarihin malam ba sai mun kawai da a cikin za mu ba dama da zuwa fara gabatar da wannan tafi wanda aka fitar da shi hanyoyin sun hada dama a wannan koran da ta da na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى ɗan uwa suka bugaci mu tattauna a wannan lokaci gajere uwa ɗalibai masu karantu a wannan makaranta ta school of agric da aka faɗa a wannan jiya ta mu ta kano allah saka musu alkhairi abinda ake so a tattauna a kai shine yaya musulmi ya kamata ya ci moriyar lokacinsa muhimmancin lokaci a irin wannan yanayi da muke ciki na rayuwa da corona wannan musiba da al'ummar musulmi suke ciki na farko dai muna roƙon Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya taƙaita mana abin da muka gani da wanda ba mu gani ba kuma muna roƙon Allah ya yaye mana wato duk wata musiba da take da alaƙa da wannan corona ɗin da abin da zai biyo bayanta wanda muka sani da wanda ba mu sani ba fitintunu waɗanda suke na gida da kuma na waje muna kuma jajanta wa 'yan uwa halin da ake ciki na farko waɗanda suka mutu ta dalilin wannan ciwo da wanda suke kame da ciwon a yanzu haka da kuma waɗanda ba su kamu ba duka dai suna cikin firgici da damuwa da kuma yanayi na lalacewar tattalin arzikin ƙasa ga baki ɗaya ta dalilin wannan corona da kuma karyewar da yawa daga cin 'yan kasuwa a wannan ƙasa musamman a arewa duk da ta dalilin wannan corona da kuma wannan zaman gida da ake ta yi wanda mutane sun gaji kwarai da gaske ba samu wato sun kasa samun wato nutsuwa da kwanciyar hankali dangane da yanayin da ake ciki so lalle an zaunu wannan lockdown da ake ta yi na wasu kwanaki tabbas an zaune kwarai da gaske wanda a hakikanin gaskiya akwai buƙatar mu jawo hankalin kawo kanmu mu gaya za mu iya cin moriyar abu idan musiba ta zo sai ka nemi hanyar da za ka iya rayuwa da ita sai ka nemi hanyar da za ka iya wato rayuwa da ita na farko dai ana so ne a yi magana akan muhimmancin lokaci da amfani da lokaci a irin wannan yanayi na farko bayan da zamu mun fada cikin wannan yanayi marar daɗi to sai mu ga ya zamu iya amfanuwa da lokacinmu lokaci yana da muhimmanci musulunci ya himmata dangane da lokaci kuma ya bashi wato kulawa kwarai da gaske kusan ka iya cewa babu wani addini da ya ba wa lokaci muhimmanci irin addinin musulunci sannan lokaci ɗin ya kasu kashi-kashi ko dai lokacin da mutum zai zauna zaman gida ko lokacin aiki ko lokacin sana'a ko na makamancin wannan musulmi yana da buƙatar a tunatar da shi wato abin da yake da alaƙa da lokaci a rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi wanda yake sanannen hadisi ne ingantacce la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba diddigen bawa ba za su gushe ba ranar tashi alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa a arba khisal ɗabi'u ko halaye ko tada guda hudu na farko sai an tambaye ka akan rayuwa ya ka karar da rayuwarka to kaga lokaci ya zo dole ne mutum musulmi ya sani cewa lallai sai an tambaye shi akan lokacinsa me yayi ya karar da lokacinsa an umrihi fi ma afna yaya aka yi ya karar da lokacinsa wa an shababihi fi ma'abla haka samartakansa yayi yi amfani da lokacin samartakansa ya karar da lokacin ko ya tsofar da lokacin sannan wa an malihi min aina sabahu wa fi ma anfaqa aina ya samu dukiya kuma yi ciyar da dukiya wa an amalihi ma za amila fi aikin da mutum yake yi me yayi amfani da lokaci lokacin aikinsa wannan hadisi ne sananne kuma kowannen mu ya sani cewa wallahi sai Allah ya tambaye shi akan waɗannan abubuwa da aka lissafa mana a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daɗa faɗa a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce al hakim ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi imamu zahabi ya masa muwafaka manzo Allah yana cewa karibata da abubuwa guda biyar kafin abubuwa biyar su riske ka iqtanim hamsan kabla hamsin ka kabla haramika kai amfani da lokacin samartakanka kafin tsufa ya same ka sannan ka kabla sakamika lafiyarka kafin ciwo ya same ka ka kabla fakrika wadata kafin talauci ya ainihin wato riske ka kabla shugulika wato dama da ka samu lokaci da ka samu rashin aiki kamar yanzu irin wannan farar da aka samu na lokacin corona din nan kaga mutane suna zaune a gida mata sun ainihin wato su ma suna tare da mazajensu yara ba sa zuwa makaranta iyaye suna ta kukan cewa kullum bari bari ya ishe su to yaya za a yi mu amfana da wannan lokaci shikenan za mu zo mu yi ta kukan mu zauna a gida ba yanda za mu yi ba za mu amfana lokacin mu ba mu yi ta faɗa da 'ya'yanmu mu yi ta faɗa da matanmu yanzu an samu mace-macen aure sun yawaita saboda kullum mai gida yana gida yana ta ganin laifuffuka yana ta faɗa ita kuma uwar gida ba za ta iya haƙuri ba yara suna jin haushin ubansu saboda kullum ya sa ido a kansu da yana tafiya aiki yanzu baya zuwa aiki kowa ya shiga damuwa to yaya mutum zai yi amfana da ainihin wato lokacin sa ainihin wannan yanayi sannan wa hayataka qabla mautik yaya ka amfana da rayuwarka kaga wannan duk yana da alaka da lokaci lokacin da Allah ya baka ke rayuwa kafin ka mutu su shi yasa musulunci ya zara wa musulmi yaya zai ya rayu ku sani cewa wallahi tallahi addinin ku ya yi muku baiwa babu babu wani babu wani addini kamar yadda na yi bayani ba wani addini da ya taimaki wato ainihin wato musulmi ko ya taimaki mai bin addinin irin addinin musulunci waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ya kamata mu sani cewa akwai tambaya da za a yi mana bayan wancan hadisin wato da ya gabata rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya kamar wata kasuwa ce rayuwar ɗan adam lokaci na rayuwar ɗan adam in general gaba ɗaya kamar wata kasuwa ce kasuwa ku idan mutum ya je ta yana ƙoƙari ya ga wace riba zai iya ci a cikin wato kasuwancinsa sannan rayuwar ɗan adam kamar wata gona ce da yake shuka duk wanda ya shuka wani abu yana so lokacin girbewa ya yi saboda wato ya ga amfanin da isamu ya ga ribar da ya samu su yanzu wannan lokaci na rayuwa da muke ciki lokacin nan na zama na lockdown da ake ta na adadin wasu kwanaki a wasu jihohi da ake ta misali yaya ya kamata mu mu amfanar su to mu sani cewa rayuwarka za ka girbi rayuwarka ne ranar girbi ranar mutuwa ne ranar tashi alkiyama kamar yadda yanzu a nan duniya idan ka shuka amfanin ka zaka jira wata biyu wata uku ka girbe ka ɗauki ka to haka kuma lokacin nan da aka baka shi to akwai lokacin da zaka yi da na sani manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da za mu zo mu faɗi shi nan gaba ni'amata ne fihi ma kaseerun minan nas as wal farag akwai ni'imomi guda biyu da mutane wato za a yi musu kamun ga abin da ake nufi sai mutum ya yi da na sani akan wannan ni'imar da ubangiji ya bashi sai ya ci zai yatsa yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka farag mana kana rayuwa alhamdulillah baka zuwa aiki baka zuwa makaranta ɗalibai ba sa zuwa makaranta iyayensu ba sa zuwa wajen aiki wasu ma yanzu ma'aikatun a gida suke aikin su wasu bacci suke ta yi wasu kallo suke ta yi wasu tumatumai suke ta kallo wasu wasa suke da mata wasu karta suke yi wasu lido suke yi wasu caca suke yi wasu sata suke yi wasu bindiga suka ɗauka tunda suna zaune ba sa komai kuma ba kuɗi a tattare da su da ka bari su ɗauki bindiga su je su ta kashe mutane sauransu to wallahi sai mutum ya yi da na sani akan damar da ubangiji ya bashi sannan kuma lafiya duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi lafiya wallahi sai ubangiji ya tambaye shi akan ainihin wato lafiyar da ya bashi so kada mu manta da wannan abu na farko cikin gabar magana ta da nake so in mai da hankali a kai a matsayin shimfiɗa lokaci yana da muhimmanci ya koyan uwana a lokacin korona ne ko ba lokacin korona ba wannan corona za ta wuce muna fatan Allah ya mana maganinta Allah ya magance mana wannan korona. za ta wuce za ta tafi za mu yi jana'izar ta in Allah ya so ya yadda ba za ta ci gaba da zama kamar yadda ta kakkashe mana mutane mu ma sai mun yi jana'izar ta za mu sallame ta da taimakon Allah da karfin addu'a bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala to amma ku sani cewa sai fa an tambaye ku akan wannan damar da kuka samu ba ku yi amfani da ita ba na'am damar kala kala ne akwai wanda shi zaman gidan yana zaman gida ne cikin damuwa saboda ba a biyan sa albashi wanda muna ta roƙo muna ta kira Allah ubangiji ya dawo mana da al'amura su to daidai waɗanda suke aiki a private sectors su dawo su rinka samun albashi masu aiki na kamfanoni da aka kora suna zaune a gida ba sa komai masu aiki a makarantun boko private suna zaune a gida ba sa komai masu kaza kaza suna zaune ba sa komai na'am gashi sun samu lokaci amma suna cikin bakin ciki to duk da haka a matsayin ka na musulmi ya kamata ka yi amfani da wannan lokacin ka amfana yanzu misali akwai malamin da na san malamin makaranta ne ya ce malam an tsaye da mu ba ma zuwa makaranta ba albashi ya ce gashi da mana ta sauka alhamdulillah mun gode Allah ni na koma gona da haka ya koma gona ya je ci gaba da aiki ba yi da kuɗin da zai sa a yi masa huɗa sai sun ku yakin huɗar da kansa ba shi da kuɗin da zai sa a yi masa a shuka sai ya ya yake yin shuka da kansa kaga yanzu wannan lokacin nan na lockdown na corona na kaga ai yayi amfani da shi yace ana nan ana shiga cikin damuwa da bakin ciki mu kuma muna cikin daidai gwargwado muna shuka alheri insha Allah ta'ala to haka muke so kowane ma'aikaci kowane ɗalibi kowane mai gida kowane wani mutum da ya fada cikin wannan musiba yaya zai iya amfanuwa da lokacinsa a matsayinsa na mai na musulmi lokaci yana da muhimmanci kwarai da gaske na farko lokaci dai amana ne kuma wallahi sai an tambayi mutum akan duk amanar da aka dora masa idan ya yi sakaci akan wannan amana inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartan ku ku bayar da amana ga ma'abuta amana in suratul nisa'i abu na biyu wato mu sani cewa lokaci yana daga cikin ahammu a nasirin al'intaj wato kamar wasu abubuwa ne za su taimake ka na samar da abubuwa lokaci wata dama ce da za ka iya samar da abubuwa masu amfani kwarai da gaske a rayuwarka alhamdulillahi na gani a hoto ana nunawa ko a zariya ne ko a wani gari ne ana saka musu alkhairi wasu wata makaranta ne tunda ba a zuwa makaranta ɗalibai sai suka tara ɗaliban su duk sai suka ba su wato zare da yadi suna irin wannan ɗinkin na riga yara ne ƙanana duka-duka ba su ce ko 'yan firamare ne ko 'yan jiniya, secondary school ne suka ce tunda ba a zuwa makaranta an makarantu to bari mu koya ayan mu sana'a sai gashi an jera sama da mutum barkati yara ƙanana suna ta koyan ɗinki wasu na ɗinkin hula wasu na ɗinkin riga Ka ga yanzu yara ƙanana ma sun yi amfani da lokacinsu kada ka bari fa koronan nan bata kashe ka ba talauci ya zo ya kashe ka kada ka bari fa wannan zaman da ake na Allahu alamu ba a san fa ƙarshen zaman nan ba kuma ya kamata ku sani cewa wannan zaman da muke yi zaman nan da aka ninkime mu a gida akwai fa masu cin ribar zaman wasu fa yanzu suke samun arziki wasu fa wallahi tallahi ba sa so a daina yanzu wasu fa suna nan suna ta kiraye kiraye a ƙara lockdown din nan saboda duk lokacin da aka me ka a lokacin shi kuma wani zai samu arziki so ka tsaya fa ka yi shirin ya za ka tinkari wannan abu shi yasa kullum a karatuka a wa'azuka muna faɗa cewa shi musulmi idan musiba ta zo masa to yana tunanin ya zai ya rayu da ita ba mu da ƙarfi ba mu da iko ba mu isa mu koma wuri kaza ba ba mu isa mu buɗe wasu wurare da aka ce ba kar mu buɗe ba to sai mu yi tunani me amfanin kwakwale da ubangiji ya bamu yaya za mu iya cin moriyar wannan lokacin kar mu bari talauci ya zo ya kashe mu in corona ba ta kama ka ka je ka mutu a asibiti ba to kuma talaucin corona ya zo ya kashe ka in ba ka yi amfani da lokacin ka ba so wannan shine makasudi wannan shine amfani gabatar da wannan lacca da muke yi a yanzu din ku ɗalibai idan ba ku tsaya kuka daɗa faɗaɗa karatuttukan ku ba to wallahi tallahi jahilci zai kashe ku yanzu inda aka ci gaba suna nan ba sa fita din amma suna karatun su online wanda a nan nake kira ga mu na Najeriya wallahi mutane ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata a yi providing waɗannan wa mu. ɗalibai suna zaune 'yan jami'a ba sa yin karatu suna karatu na courses masu muhimmanci amma daidai online ɗin nan ba a da tsarin duk Najeriya a ce wai ba za mu iya tsara karantar da yaranmu online ba ƙasashe waɗanda ba su kai mu ba suna wannan karatun online so ba abin da ya tsaya sun gama semester su sun shiga sabuwar semester suna ibin prefiyarin ma akan ma exams yaya za su zana ainihin jaraba amma mu muna nan muna ninkime to wannan bakin cikin ma kaɗai sai ya kashe mu in wannan ma ba ta kashe mu ba wannan bakin cikin zama ɗin da rashin amfani da kwakwalen mu shi ma sai ya kashe mu wanda wallahi za mu iya yi wallahi don samar da data da network mai kyau da 'ya'yanmu za su rinka karatu online kamar yadda ake a sauran ƙasashe wallahi tallahi in mun samu shugabanni masu tsoron Allah masu kishin al'ummarsu waɗanda suke jin zafi da baƙin cikin ninki mai 'ya'yanmu da aka yi aka ajiye su ba sa zuwa makaranta wallahi za mu iya samar da wannan to amma mushkilar shine kullum abin da muke kuka ga wannan talauci da ake fama ga rashin ainihin wadataccen abinci ga karyewar tattalin arziki tun daga gwamnati har daga eh, manyan 'yan kasuwa da kananan su ga kuma yanzu ana nan ana ta mu ana ta kashe mu a gidajen mu. an zo an bunko mana wasu abokanan gaba an bunko mana wasu makiya an sako su yanda ka san ana sakin dabbobi suna nan suna bin mu suna yankawa suna kashewa suna sacewa suna duk abin da suke yi saboda me rashin tsari rashin ɗaukan shawara an wayi gari da cewa yau idan an fito an faɗi gaskiya kawai mutum sai rinka tunanin cewa shi ba a son sa ne to sai ka mutu dan dole a faɗi gaskiya sai ka mutu ka mutu ka haɗi ranka ka mutu dole a faɗi gaskiya to kamata ya idan an faɗa wa mutum gaskiya ya tunanin ce a kai bari yin tunani ko da maƙina ne ya gaya min wannan yaya ya kamata na gyara tsari na kawai mutum sai zo ya zauna dinkin shi yana ganin duk abin da ya shine daidai sai za a ce kana ɗan adam mai tsuguno a ban bawali yana iya matse ka gudawa tana iya eh, fasa maka wando wane ne wane ne a ce wai ka ce wai wai tunaninka wai shine daidai dole kai kuskure kuma dole a gyara maka so wannan abubuwan da muke ciki muna jajantawa yan uwa ne damuwoyin nan da suke ciki kuma amma gashi ba mu amfani da ainihin lokacin mu kar ku manta kullu daqiqa wa lahza zahabat duk wani wato second duk wani minti da ya tafi wallahi tallahi ba zai taba dawa ba har abada yanzu wannan lokacin da nake muku wannan lacca ko nake muku wannan bayani din har abada ya riga ya tafi idan abdullah ya yi amfani da wannan lokaci akan aikin alkhairi to shi kenan zai samu lada kuma zai samu amfani ko na lahira ko na duniya idan kuma bai yi amfani da wannan lokacin ba to ya asara yanzu wani yana gidan giya yanzu wani yana bayan karuwa yanzu wani yana shirye-shiryen zai tafi sata yanzu wani yana caca yanzu wani yana zaune dandali yana ƙarya yanzu wani yana kaza yayi asarar lokacinsa yanzu kuma wani yana karatun Qur'ani wani kuma yana salata annabi wani kuma yanzu yana sadaka yanzu kuma wani yana karantar da mutane yana ba su ilimi yanzu wani kuma yana tare da iyalansa yana ilmantar da su so ku sani cewa duk lokaci idan ya riga ya tafi wallahi an yi asararsa kar ku manta lokaci din nan shine wato madauki na ibadan mu gabaki daya jama'a mu yi amfani da wannan hutu na corona wannan lockdown na corona din musulmi ku amfana kuraya, raya sunnoni ku raya farillai da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora muku wataƙila ku samu aljanna ta dalilin wannan zaman gida na corona din ina tabbatar muku akwai wanda wallahi zai samu rahamar Allah insha Allah ta dalilin wannan corona din saboda me saboda yayi amfani da lokacinsa yanzu in kun lura sallah gaba ɗaya akan lokaci take inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta idan kun lura da azumi gaba ɗaya frame ɗin azumi akan lokaci yake na farko dai bayan azumin ramadana sai lokacin su yayi shine wata ramadan sannan ba a ɗaukan azumi sai lokacin ɗaukan yayi sannan ba a shan ruwa azumi sai lokacin shan ruwan yayi idan ka lura aikin hajji shi ma akan lokaci yake dan a nuna ma muhimmancin lokaci yanzu duk imanin ka duk ta ka duk tsoron Allah ka ba kai saka aikin hajji a yanzu ba ba za ka taɓa yin aikin hajji ba sai lokacin aikin hajji ya yi da yawa daga cikin ibadu da ubangiji Allah madaukin sarki ya ƙayyade mana suna kan lokaci haka mutuwar kama tana kan lokaci walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ba zai taɓa jinkirta wata rai ba yayin da ajalinta yayin da lokacinta yayi ha in lokaci yayi wallahi Allah ba zai jinkirta maka ba hatta wanda ya fi kowa tsada a duniya wanda ya fi kowa muhimmanci shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lokaci yayi dole haka ya miƙa ransa Allah madaukin sarki ya karba Allah ya karbi ransa ya ce rafiqil a'la haka ni haka kai kenan gaba ɗaya rayuwar mu tana kan lokaci ne lokaci yana da muhimmanci a musulunci kuma hatta bincike ya tabbatar mana hatta ba ma addinin musulunci ba ma sauran addinai waɗanda ba na musulunci ba su ma sun ɗauki lokaci yana da muhimmanci tunani da tsari na zamani ya ba wa lokaci muhimmanci musulmi babu abin da ya fi tsada a wajensa irin lokaci musulmi ina maimaita ba abin da ya fi tsada a wajen musulmi irin lokaci Agla shai inda al-muslim al hakiki wal al lokacin da ya abin da fi komai tsada a wajen musulmi wato musulmi na haƙiƙa shine wato lokaci kuma kar ku manta cewa in ka haɗa lokaci da dukiya wani zai ce a ah, ai dukiya ita ta fi komai muhimmanci sai a ce da kai wallahi lokaci ya fi dukiya dan ai ba za ka samu dukiyar ba sai da lokaci sannan kuma shi lokaci in ya kubuce ya kubuce amma dukiya ko baka same ta ba yau za ka iya samun ta a ainihin wato gobe shi yasa tura suke cewa time is money bature ya ce time is money wai saboda yadda ɗan adam ya rataye da dukiya da son kuɗi to shine wai dan a nuna masa wai bature dan ya nuna masa muhimmancin wato lokaci sai ce wai time is money ana so yana so ce time is more than money amma dan hankalinka ya ɗauka ka gane cewa ashe lokaci yana da muhimmanci za a iya hada shi da dukiya sukan ce time is a master master an san meye master ai to suka tura sukan ce time is a master a cikin komai shine jagora kenan kuma sukan ce lokaci kamar wani bawa ne mana time is a slave kamar kamar a larabci su kuma suna cewa ka abdin mamluk ka yi amfani da shi ha kamar yadda Allah ya hore maka bawa ka amfana da wannan bawan to kuma haka Allah ya baka lokaci ka amfana da shi kai ne za ka amfana da lokaci ba shi ne zai amfana da kai ba lokaci shi ne yake hukunci time is a referee shi ne alhakam ne zai iya maka hukunci lokaci ya yi ka shirya ko baka shirya ba kenan. ana zane jarabar wa ko ne ko a jami'a lokaci ya yi ka gama ko ba gama ba so time is a referee shi ne zai fura maka wusul cewa an kammala ka shirya ko baka shirya ba duk wanda bai yi amfani da samartakansa ba sai yayi da na sani duk wanda bai yi amfani da lafiyansa ba sai ya yi da na sani duk wanda bai yi amfani da lokacin wadatansa ba sai ya yi da na sani duk matar da ba ta yi amfani da lokacin amarcinta a gidan mijinta ba sai ta yi da na sani duk matar da ba ta yi amfani da lokacin da take uwar gida a gidan mijinta ba sai ta yi da na sani duk ɗan da bai yi amfani da lokacin da ubansa yake raye masa biyayya ba sai ya yi da na sani haka kuma duk wanda yake yaron kasuwa ko yaro a ma'aikata da bai yi amfani da lokacin da yake tare da mai gidansa ya ci moriyarsa sai amfani da shi ba wallahi sai ya da na sani kai duk wani dan adam da ka sani idan bai amfani lokaci ba sai ya da sani shugaban kasa idan bai yi amfani da lokacin da ya samu ba da damar da ya samu yake kan karagar shugaban kasa ba sai ya da na sani gwamna in bai amfani da lokacin da yake mulki ba wallahi sai ya da na sani ciyaman sanata dan majalisa limamin masallaci malami mai wa'azi duk wani mutum da yake jagora ne al'umma matukar bai yi amfani da lokacin da Allah ya bashi wannan dama ba sai ya ciza yatsa ya yi da na sani haka al'amarin yake Allah ya riga ya ƙaddara mana rayuwar mu tana tafiya a kan lokaci Imam Hassan al-Basri yake cewa ni yi rayuwa da wasu mutane A adaratu aqwaman na rayuwa da wasu mutane naga a duniya ba abinda suka fi rowarsa abin da suke gani ya fi musu muhimmanci a rayuwarsu irin lokaci suna da bala'in rowan lokacinsu ba sa barin lokacinsu ya tafi ba a mansura kai sun fi son lokaci akan kuɗi sun fi son lokaci akan dinari sun fi son lokaci akan dirhami sun fi son lokaci akan duk wata dukiya da kake iya sani haka ya zo a cikin littafin azud na abdullahi ibnu al-mubarak so a nan gurin abin da nake so 'yan uwana su gane imamul hasan al-basri tun a wancan lokacin fa yake wannan magana yace magabatan mu mu musulmi magabata na kwarai abinda suka fi kowa rowarsa ba sa sakin sai tafi a banza shine time amma ku duba yanzu mutum a banza kurin zai zo kofar gidanka ya ma sallama ya taho da rake sai ya cinye maka minti talatin a banza kurin ko mutum ya ce ai wani na zo maka hira ne a zauna a yi ta surutun banza mara amfani ba littafi ku ɗauka ku karanta ku karu ba ba tunani kuka yi na creating wani business ba ba tunani kuka yi na taimakon wasu gajiyayyu ba ba tunani kuka yi na taimakon iyalanku ba kurin zaman hira zaman iska kurin zaman majalisa wanda yanzu abin da yake faruwa kenan bincike ya tabbatar mana ta dalilin wannan yanayi na zaman corona din wallahi akwai yaran da sun shiga caca caca amma ba 'yan caca bane saboda me sun samu lokaci a banza ba su kuma yi amfani da wannan lokaci ba daga lido an koma caca bincike ya tabbatar mana akwai yaran da suka ji suka kama shaye-shaye saboda sun samu faraza sun samu ruwan lokaci kuma ba a faɗakar da su yaya za su yi su ainihin amfani da wato lokacinsu ba su mutanen kirki kwarai da gaske suna amfanuwa ne da lokaci kuma suna cin moriyar lokacinsu a duniya da lahira lokaci kala-kala ne akwai lokaci da ake ce da shi alwaktul ibda'i shine tura suke cewa creative time wato lokacin da ake son mutum ya yi amfani da kwakwalwarsa yana kirkiran wani abu ka yi amfani da lokacin ka kirkiri wani abu we have to be very creative mu zama muna kirkiran abubuwan da zai amfanar da mu a rayuwarmu wannan akwai shi a addini akwai misalai amma babu lokaci akwai a preparatory time ake cewa wato da larabci ana ce da shi alwaktu tahziri kenan mutum ya samu lokaci da zai ainihin kimtsa lokacin kimtsi kenan lokacin kimtsi in tafi kasuwa to kai amfani da wannan lokacin don da ka kasuwa lokacin kimtsi in shiga lacca a jami'a to kai amfani lokacin da zan shirya in tafi kaza lokacin shiri in tafi gona lokacin shiri in tafi kaza wannan shi ma lokaci ne mai zaman kansa kuma yana da ka'idojinsa ya ake amfanuwa da shi akwai alwaktul intaji shine productive time productive time alwaktul intaji shine ainihin tsakiyar lokacin production yanda za ka fitar da abubuwa ka je kamfani yanzu ake kirkiran abubuwa ka je ainihin wato makaranta yanzu ne za ka yi kaza yanzu ne kake rubuta research ɗinka productive time kenan wanda shi ma bai kamata mu manta da shi ba akwai alwaktu la'am ko au ghairil mubashir suke ce da shi overhead time kenan wani lokaci ne na rara shine ake ce da shi overhead time lokaci ne na rara to yaya ake amfanuwa da wannan shi ma duk akwai rubuce-rubucen malamai akan wannan alkur'ani ya ba da muhimmanci kwarai da gaske dangane da lokaci lokaci yana daga cikin asalin wato tushe na imani ko wato tushe na ni'ima kamar da qur'ani ya tabbatar mana zan kawo mana ayoyin a gurguje saboda ainihin wato lokacin da zai isar mana ba wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhara lakum al-laila wan nahara yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar cikin suratu Ibrahim kun ga nan gurin Allah ya ce Allah ya ba ku dare da rana ya ba ku wata kullun suna nan da ƙarshe sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kuma wato wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku kididdige ni'imomin da ubangiji ya muku ba za ku iya kirgawa ba wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah ya yi rantsuwa da lokaci saboda muhimmanci lokaci a cikin alkurani Allah ce innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr wal asr lokaci ne Allah ya ce lalle dan adam yana cikin asara Allah ce wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa rantsuwa ne Allah tabaraka ta'ala ce wallaili iz adbar was subhi idza asfar shi ma wannan rantsuwa ne Allah ya faɗa wata ar wallaili idza as'as was subhi idza tanaffas duk wannan lokaci ne Allah ce wal fajr wa layalin ashr ya rantsi da lokaci Allah ce wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala rantsuwa ne da lokaci fala uqsimu bi shafaqi wal laili wa ma wasaq wannan duk rantsuwa ne da ainihin wato lokaci so ga shi muna ta yi kuma lokaci yana ta ƙoƙarin bin mu yana so ya tsaye da mu da ƙarshe abin da nake so na tsaya a kansa ba wai don abubuwan sun ƙare ba ku sani cewa rayuwar mu gaba ɗaya tana da alaƙa da lokaci shi yasa Allah ya sanya mana akwai kwana a cikin kwana akwai awanni a cikin awanni akwai mintuna a cikin mintuna akwai seconds akwai kwana akwai sati akwai wata akwai shekara akwai shekaru akwai watanni akwai satuttuka akwai kwanaki akwai mintuna akwai seconds wannan kaɗai ya isa mu gane cewa lokaci yana da muhimmanci mu ci moriyarsa ba wai sai a lokacin corona kaɗai ba a duk rayuwarmu baki ɗaya ba mu isa mu rabu da amfanuwa da ainihin wato lokaci ba shi yasa annabi rahman sallallahu alaihi wa sallama yayi ta magana akan wato lokaci yanzu misali akan sallah aka ce ayyul amali afdal yace as-salatu li waqtiha manzo Allah yana faɗa akan watan Ramadana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati ku yi azumin Ramadana in kun ganshi kaga lokaci ne idan lokacin ganin watan Ramadana yayi kuka ganshi to ku yi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita mana dangane da kiyamul laili da yin sallah ta dare to shi ma ai lokaci ne ba sai sallar lokacin sallar daren yayi ba kai ko manzo Allah ya kwadaitar mana lokaci na sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid akwai hadisi dai ga sunan wato masu tarin yawa akwai lokacin da mutum zai yi da na sani dangane da rashin amfani da lokaci wanda shine abu na karshe. lokacin mutuwa lokacin da mutum mutuwa ta zo masa ya ganta gaga ga a lokacin Allah zai ci zai da kak da yayi amfani da lokacinsa wa anzirin nasa يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وندعك اللوكشيني سكتك دم ka أمنا زوى mana يا wani أما با ubangiji حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله تبارك وتعالى يا جاي أمانة أن أدم زي بك أشيشي وأداو دشي يا يا أسار اللوكة تندي وشي هنا سو الله إداو دشي أما إنا فنمكم إذا أنزورانا الله هنا إتمادي لوكة تندي أكي لسافي إذا الجنة يتفع الجنة لو متيت فوتا to a nan lokacin 'yan wuta za su yi burin ina ma da an dawo da su duniya sun yi amfani da lokacin nan da ake ta magana Allah tabaraka wa ta'ala ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan Allah ka dawo da mu don mu aikata aiki mai kyau kaga sun yi asara kenan sun yi da na sani wannan a ranar dajin kiyama za su ce farji'na na'mal salihan inna muqinun التي ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سينشدك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرأ ذاهب وأن غدا na qaribu duk wannan akan lokaci ne sai mu dakata saboda yanayi na lokaci za mu ba waɗannan mintuna insha Allah ta'ala saboda yan uwa da suke sauraron mu kuma suke bibiyar mu to sai in ce yan uwa bari mu saurari mai mudakalat ko abuwan da za a ambato ko za a yi tambaya ko na makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ka yi magana magana ta gaskiya wannan galibin kasuwancin nan da mutane suke online a kasuwancin nan akwai shubuhohi da yawa wasu gaskiya galibin ɗinsu ba su halatta ba wasu kuma idan sun halatta akwai kurakurai da gyare-gyare a ciki gaskiya ba lokaci ne da zan iya yin bayani wadataccen bayani akan waɗannan nau'i na kasuwanci ba sai dai a sa lokaci a ba da misalansu a ce misali a ce a lokacin kasuwanci irin na kaza ko nau'i irin na kaza da sauransu sai mu yi bayani mu ba wa mutane misalai da references da haramcin wajen haramcin yanzu misali da yawa za ka ji yan uwa ana ta yin kasuwanci mutum ya zo yana sai da kayayyaki na dubu ɗari kaza na miliyoyi kaza amma bai da kayan gaba ki daya ba shi da shi kuma manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi wala la tabi'a ma laysa indak kada ka sayar da abin da baya wajen ka. galiban business nan da mata suke shiga suna yi wasu koma maza suna yi sauransu a ta ɗaukan kaya ana tallatawa mutum ya karɓi kuɗin kaya ba shi da kayan a shago ba shi da kayan a kasuwa ya cire ribarsa ya je ya siyo wannan kayan ya yi shifin ɗinsa ya ɗora duk a cikin kuɗin wanda zai sai kayan ga garari da yake tattare shi wannan bai halatta ba wannan misali ɗaya ne na buga mana sauransu kuma akwai abubuwa na gaibu waɗanda suke a ɓoye suke baka san kyawun abun ba baka san ingancin abun ba sai a nuna maka kaza a hoto amma ba abin da aka nuna maka shi za a zo a sayar maka ba so ina fatan shawara ta kawai da zan bayar duk wata mace ko duk wani wanda yake so wani online business ko wani kasuwanci da yake so to ya je tambayi malami a samu malamai na zamani wayayyu da suke iya karanta tsarin kasuwancin na zamanin a rubuce yadda turawa suka kawo shi da kuma za su iya gwara shi da kuma tsari na musulunci sai su bayar da amsa kada mutum ya je ya shiga wani kasuwanci bai tambayi malami ingancinsa ba a nan aka zo aka yi ta yaudarar mutane aka yi ta karɓan kuɗinsu suka yi ta zuba kuɗaɗe a iska kudin a online a ce wai in ka zuba kudin ka kaza zai yana yana hawa zai kai kaza in ka kawo mutane biyar kai ma za a kara ma kaza su ma sun kawo biyar za a yi kaza za a yi kaza yanzu gaba ɗaya waɗannan kamfanonin duk da ake wani abu an neme su an rasa su gaba ɗaya mutane sun yi asarar dalolin kudin su a banza yawanci turawa ne suke sakin wasu businesses wallahi wa malam dan su ci kudin mutane sun da su komai halal ne a wajen su to problem din shi musulmi abin da baya ganewa mu kuma addinin mu ba fa komai ne mutum zai zo yi ba a matsayin halal sai ya bincika an tabbatar da ingancinsa so ina ba da shawarar irin waɗannan tambayi gaskiya ba zai yi a bada amsa su a gurguje haka ba akwai bukata a kawo misalai sai a buga misali ga waɗanda suke kasuwanci yanzu kun ga kaza kaza da kuke yi to ya saba wa musulunci ta bangaren kaza da kaza da sauransu so ina ba da shawara kafin mu zo mu tattauna akan wannan ko mu saki wata fatawa ta gaba ɗaya tafsil akan wani abun to ya kamata duk wanda zai je tambayi malami alƙalla ka dogara da fatawa da wani malami ya baka kafin ka je ka shiga wani abu wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi haka mai alari yace ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a ciki kasuwanci rayuwa ce kasuwanci abu ne mai kyau addinin musulunci ya magana akan kasuwanci to kar ku je ku ta shiga mata ne ko maza ne kuna shiga online kasuwanci ba tare da kuna tuntuban malamai ba kuna da malamai a ƙasar ku kuna da malamai a garurukan ku tambaye su kuna da wayoyin malamai kuna da website na malamai ku tambaye su ba ku fatawa amma ba za a ba sai an je an yi kasuwanci an yi barna sai a zo ana tambaya Allah gane da mu Allah ba mu dacewa na'am wannan matsala ta amfani da social media matsalar amfani da social media din nan ana yada labaran ƙarya yana cikin musibar da take damu Allah shine shaida kuma Allah ya jarabe mu da wasu shaidanu boyayyun shaidanu shaidanu a hijabi wanda mutum sai ya zauna kurin ya kirkiri labari na ƙarya babu wannan labarin kwata-kwata i zauna ya zo ya yada wannan labarin babu shi fa kwata-kwata kuma da yawa daga cikin abubuwan da suke faruwa ake ta da hankali ake fadawa cikin fitina ake fadawa cikin wayewa da sauransu saboda dogaro da wannan labarin ƙarya a yi labarin ƙarya da ya shafi harkar hukuma da gwamnati a yi labarin ƙarya da ya shafi harkar manya-manyan 'yan kasuwa a yi labari na ƙarya a yada akan abin da ya shafi harkar malamai a ɗauko hoton ƙarya akan je a ɗebo wasu hotuna na kashe-kashe na zubar da jini da aka yi a wata ƙasa wanda gashi kana gani ba baƙaƙen mutane bane kawai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai jiya da daddare an ta kashe mutanen gari kaza duk wannan yana faruwa ko kuma a je a ɗauko wani abu da ya faru a wani wuri wanda ba a Najeriya bane sai a zo a kawo mana shi ko ya kukuka ko na makamancin wannan ko mutum ya je ya ɗauko wani labari ya ce ai wani ma ya ce kaza sai a zo a faɗa kuma kaga abin a ƙarya ne yanzu labari fa hatta <laughs> kai Allah sauki hatta fa hatta a gidan lamba ɗaya na Najeriya ga baki ɗaya shugaban ƙasa ga baki ɗaya oga kwata-kwata fa an fata yaɗa labarai fa na ƙarya a kansa ana kallo ana gani ba wani duk an gaya mana an ce ai ya riga ya mutu ma an yi jana'izar kuma gashi ne yana rayuwa wannan misali ne guda ɗaya wanda ya kamata a ce an ji tsoronsa kada wataƙila amfani da hukuma an yi wa gwamna ƙarya an yi wa shugaban ƙasa ƙarya an yi wa sanata ƙarya an yi wa malamin addini ƙarya an yi wa talaka ƙarya an yi wa mai kuɗi ƙarya an yi wa da sauransu so ina ba ku shawara wallahi tallahi duk wanda ya shiga cikin wannan harka ta social network yake rubuce-rubuce tabbatar sai Allah ya tambaye shi akan da abin da ya rubuta kuma ina gaya mutane duk wanda ya ɗauki wayarsa ya yi amfani da ita ya yi postin wani labari to kenan ya yarda da wannan labarin in Allah ya tashi tambayan masu yada wannan labarin wallahi sai an tambaye ka ka kashe datar ka a banza kuma ga tambaya da zaka tarar da ita a gaban Allah ku daina shiyarin labaran da baku tabbatar da ingancinsu ba dan kuna taimakawa ne wajen yada ƙarya wajen yada eh, tada hankalin mutane wajen jefa mutane cikin musiba wajen hada rikici da rashin natsuwa kuma da yawa sai kaga ba alheri ake faɗa ba sharri ake faɗa kar ka yada labarin da baka tabbatar da ingancinsa ba duk wanda ya turo maka labari yace sai ka tura shi ga wani kar ka tura sai in ka tabbatar ko a gaban Allah za ka ba da ansa akai wallahi wannan kurakuran duk muna fadawa a ciki duk muna fadawa yanzu akwai wata baiwa Allah da ta yi challenging wani bawan Allah wani wani wani wani malami ne Allah ya saka mata da alkhairi abinda ta faɗa daidai ne ta faɗa tace wata ce ta yi wani abu ba daidai ba na kuskure sai aka zo ana yaɗa hotonta babu hijabi a jikinta babu niƙabi babu ga alamomi na fitina da barna duk a jikinta da sauransu aka zo ana ainihin wato yadawa sai wannan bayan Allah sai take cewa wannan malami ta to akar maka Allah kaddara wannan abin da aka faɗa din ya faru to shi kuma me hukuncin ɗaukan yaɗa hoton wata mace da tsiraicinta saboda ta aikata wani abu idan har ta aikata wani laifi na an ji ta aikata to kuma yaɗa wannan hoton nata ana kallon tsiraicinta shi kuma a wani matsayi yake addini so muna faɗa cikin kurakurai gaskiya ko mu zo mu yi ta share labarai wanda ba daidai bane daga baya kai ka zo ka fahimta ba daidai bane wannan duk abu ne da ba za ka yi wanke kowa ba sai wanda Allah ya kubutar mu daina yatsa labarai waɗanda suke ba ingantattu ba Allah ya ganar da mu Na'am. mutane suke samun yan fawa ba sa zuwa aiki haka ne to abinda ne irin muka riga muka sani a gwamnatin tarayya Allah saka mata da alkhairi ta fitar da wannan tsari ne na yan fawa ɗin, don a taimaki musamman matasa da ba su da aikin da za su yi wanda ba su da aiki ɗaya kenan don me don a rage wato gafi da ƙarfin talauci a cikin al'umma. So sai wani ya je ya karɓi wannan aikin, kuma yana karɓan albashi, kuma baya yin wannan aikin, ko kuma ma wani ya je ya karɓa, sai ya je su kashe mu raba, yana da wani aikinsa da yake yi, sai ya tura wani ya je aikin suna kashe mu raba duk wannan bai halatta ba. Kuma wallahi ba za mu samu nasara ba akan abubuwan da muke sawa a gaba na neman rage talauci wato a cikin wannan al'umma yaya za ka yi ka je an ce sai wanda baya aiki zai je wannan abun kai kuma ka je ka shiga kana karba kuma kana da aikin kuma ka toshe kafan mutane miliyoyi ga sunan malam suna ta mafarki suna neman wannan abun wannan ba daidai bane cin amana ne yaudara ne kuma wallahi shi ma sai Allah ya tambaye mutum kar ku manta mun faɗa a cikin hadisi a karatun nan namu kwabo ɗaya idan ka same shi taro da ya shigo maka sai Allah ya tambaye ka ta yaya wannan taron ya shigo min aina tasabahu wa fima anfaqa haka tambaya take ta dukiya abu guda biyu ne kwarbi ne ta yaya ka nemi wannan dukiya sannan kuma ta yaya ka ciyar da wannan dukiya duk wanda ya je cike yan fawa yana karɓan kuɗin gwamnati baya aikin ko bai cancanta ba wallahi sai Allah ya tambaye shi don wannan kuɗin gwamnatin kuɗin talakawa ne ba kuɗin janar Muhammadu Buhari bane ba kuɗin gwamnan jihar ku bane ba kuɗin ciyaman ɗin ku bane kuɗi ne na al'ummar ƙasa kuma an wane ne don a yi aiki ga wasu mutane specifically kamar waɗanda suke zuwa ne suke cika takardu na neman taimako na tallafi na noma shi ba manomi ba ne ba bai taɓa zuwa hanyar gona ba amma zai je bi duk hanyar da zai bi ya je cike takarda ta ainihin wato karɓan tallafi na noma wallahi akwai wanda suke karɓan miliyoyi akwai wanda suke karɓan kayan amfani na gona ko su karbi generators ko su karbi kayan aiki na gona amma Allah ba taba zuwa hanyar gona ba ana gama sai su je su kai shi kasuwa su je su sayar da shi ta yaya za mu ci gaba ya kamata 'yan Najeriya mu ji tsoron Allah fa idan muna zagin gabanni, muna cewa suna zaluntar mu suna cutar mu to mu ma akwai azalumai a cikin mu yanzu wanda ya je cike takardar karban tallafin noma shi ba manomi ba ya hana manoman ƙauye ko ya hana manoma na hakika su karbi wannan taimakon shi ya je karbe saboda ya fi su doguwar kafa ya fi su sanin hanyar Abuja ya fi su sanin ainihin wato manyan mutane a ƙasa to dan Allah ya taimaka wajen rage talauci a cikin ƙasa bai taimaka ba to kuma yanzu wannan zai zo ya zauna yana zagin wani ya ce wani ya zalunci ga babban azalimi nan a gabanka a zaune Sai ya kamata mu ji tsoron Allah mu sani wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu akan duk abubuwan da muke aikata Allah gane da mu magana ta gaskiya malamai sun ta bayani an faɗa a karatattuka an yi bayani a mumbarai nima kuma yanzu zan daɗa yin bayani ma'aziratan ila rabbikum don mu sauke nauyi wannan kuɗi da cbn take ba wa mutane bashi tallafi ko na corona ko ba na corona ba wannan tallafi da suke bayarwa su da kansu sun tabbatar cewa akwai riba a ciki akwai ruwa a ciki mu kuma musulmi Allah ya haramta mana cin riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا Allah ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa Allah ya ce maciya ba za su tashi ran tashin alkiyama yadda ka san wanda shaidan ya buge su kamar yan kwaya saboda cin riba ku daina zuwa kuna karɓan bashi da ruwa bashin da bankuna suke bayarwa da ruwa haramun ne mutum musulmi ya karɓa. kuma wannan musamman wanda ake bayarwa kwanakin nan malamai sun ta rubutu har littafi ma wasu malamai sun rubuta akan wannan akwai ruwa a ciki a daina karɓa. to nan kuma sai mu ce idan mun gaya mutanen mu na karba to ita kuma gwamnati sai mu gaya mata cewa wallahi al'azimu ba a mana adalci a Najeriya mu musulmi akan harkar basussuka na taimakon noma basussuka na taimakon 'yan kasuwa basussuka na rage raɗaɗin talauci da ake sa ruwa a ciki ai mu 'yan Najeriya ne su sauran abokanan zaman mu wanda ba musulmi ba su ba halal ne a wajen su su ba ruwansu da wata riba zuwa za su yi su ɗiba su ta ci amma mu kuwa duk yanda ka kai da bukata idan ka ji an ce maka akwai wannan kuɗin ruwan ba za ka iya zuwa ka je karɓa ba saboda addinin ka ya hana so shine muke kira cewa don Allah gwamnati ta samar mana da tsarin da mu ma musulmi 'yan arewa ko 'yan kudu za mu rinka cin moriyar dukkan tallafi da gwamnati take bayarwa me amfanin a rinka sake biliyoyin kuɗi ana taimakon 'yan ƙasa amma galiban wallahi 'yan kudu ne suke cin moriyar wannan kuɗaɗe saboda ruwa ne a cikin mu musulmi ba ma mu'amala da ruwa yanzu dan Allah ministocin ba su taimaka ba sanatocin ba su taimaka ba wane ne in ba su taimaka ba alhamdulillah kwanan nan na ga wani rubutu da aka yi cewa central bank ta saki wani tsari da za ta rinka ba da tallafi da taimako ga ainihin wato 'yan ƙasa wanda babu tsarin ruwa a ciki a nan sai mu yi addu'a wa central bank Allah musu albarka duk wanda ya promoting wannan ajanda din Allah ya masa albarka da wanda suke ciki da wanda suke waje muna jiran implementation true implementation ba wai kawai an yada shi a duniya an ji cewa an bude kofar amma har yanzu ba mu ga komai ba kaga muna da manoma muna da masu ciwo muna da 'yan kasuwa muna buƙatar taimako amma ba ma iya karɓan wannan kuɗi da central bank take bayarwa saboda me saboda akwai ruwa a ciki amma ku je ku ga waɗanda ba mu ba 'yan kudu yadda suke cin amfani wannan kuɗi, mutum ɗaya sai karɓi biliyan guda mutum ɗaya sai karɓi miliyan ɗari biyar ya je buɗe gona ya je buɗe ainihin wato hanya ta samun kuɗi ya gina kamfanoni sun gina kamfanoni da waɗannan kuɗaɗe tsugugu amma mu wallahi muna nan talauci yana nan yana ta kai mu makabarta yana binne mu muna fatan a fitar mana da tsarin da za mu rinka amfanuwa da kuɗin da gwamnati take ba wa 'yan ƙasarta su amfana a cire mana wannan ruwan a yi shi tsarin kasuwanci a tambayi wannan yan islamic banking and finance za su ba da tsari ana yi a malaysia ana yi a saudiya ana yi a sudan ana yi a india ana yi a sauran kasashe wanda gwamnati na ba da wannan taimako ba ruwa ba ne amma ita tana amfana kuma yan kasanta suna ne suna amfana ba wai a ce wai is islamization of the nation ba no ba islamization ba ne fitar da adalci ne fitar da gaskiya ne a cikin al'umma Allah ya taimake mu bayan wata uku da yi suka sa riba a ciki wannan ribar da suka sa kuɗi na wani na wani ya ba da kuɗi ajiya sai mai ajiyar ya kai jais bank ya ajiye sai kuma aka samu riba bayan wata uku wannan ribar da aka samu ba naka bane dan uwa na wanda ya baka ajiya ne kana cin taro a ciki wallahi sai ka biya ran tashin kiyama duk maitar kuɗin ka duk bala'in ka kar ka yadda ka ci taron wani kar ka yadda ka ci kwabon wani ba tare da izinin sa ba daga baka ajiya kawai ka je kai banki don kuɗi ya duka abin nan wannan kuma tambayar <laughs> tana da muhimmanci kwarai akwai waɗanda a ma'aikatu sukan ɗauki kuɗin albashin ma'aikatan sai su je su kai shi banki na ruwa in yayi sati ɗaya an yi dilayin ba a biya mutane ba ko yi sati biyu an yi dilayin ba a biya mutane ba to wannan kuɗin ruwa, interest ɗin yana accumulating yana ƙaruwa don haka sai su bada kuɗin sai su janye wannan kuɗin ruwa haramun ne ka an baka ajiya ka je ka amfana da wannan kuɗi na ajiya malamai ba suke cewa ba in fa ajiya aka baka idan mutum naira dubu ɗaya ɗaya ya baka ajiya to idan ya dawo wannan dubu ɗaya ɗayan za ka shi bai halatta kai ta sarrafi ba dan kai da aka bawa ajiya an amintu ne da kai so wannan kuɗi da ka kai jaiz bank Allah ya saka maka da alkhairi watakila gidanka akwai beraye da gafiyoyi da za su ɗebe wannan kuɗi shi sa ka kai jaiz bank ya yi kyau duk abin da aka samu sai ka gaya masa in ka ga dama sai ka ce masa ka lawa na ajiye maka kuɗinka, ka ka bani miliyan ashirin an juya su a jaiz bank kuɗin nan sun zama naira miliyan ashirin da dubu ɗari kaza ina buƙatar nema gaskiya ka bani ladan ajiya ko kuma ka yi min wani abu dole za ka yi min wani abu to wannan kaga kun yi negotiating kun yi yarjejeniya da kai da wanda ya baka ajiya shikenan ya zama aikin kuɗi ka masa yanzu kuma baka da ladan ajiya dan aikin kuɗi kai amma ajiya ta fi sabilillahi ba a karɓan kokobo ina fatan muna fahimta so ku daina cin kuɗin mutane ba da hakkin ba kuma wannan ko da jami'an gwamnati ne waɗanda suke karɓan grand grand na local government ko grand grand na jihohi ko wasu kuɗaɗe na kwangila da aka baya gwamnati ta yi releasing kuɗi amma shine akawunta ko shine kashiya ya haɗa kai da shugabansa su je su ɓoye wannan kuɗi a wani banki ya yi wata biyu wata uku don ya haura a samu kuɗin ruwa su cinye wallahi tallahi wannan haramun ne kuma bai halatta ba ya kamata mu kiyaye Allah ya tsare mu ya raba mu da cin haram kuma ina ja maka kunne duk yanda za ka yi a rayuwarka wallahi kar ka bari ka mutu Allah ya tashe ka a kiyama da haram a cikin cikin ka manzo Allah yana faɗa kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi duk tsokar da ta ginu da haram to wuta ya fi cancanta da ita kenan duk mai cin haram sai Allah ya kona shi kai kokari ka gyara mu'amalar ka kafin Allah ubangiji ya dauki ranka ko kuma kafin canjin rayuwa ya same ka Allah gyara halin mu Allah ba mu dacewa

wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu sai Allah ya saki haɗa mu insha Allah. Madalla, mashakuran, insha Allah. Na'am.